الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك فتوى a yau bakwai ga watan jumada al'akira 1444 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma yi daidai da 31 ga watan disamba 2022 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba idan ba manta ba a karatunmu na karfe mun ce za mu fara za mu koma mu fara daga farkon alkur'ani ana za mu fara daga suratul fatiha tunda mun karanta daga suratul kafi har zuwa kasa yanzu za mu je mu dauko kawai daga sama mu sake daura daga nan saboda haka insha Allah ta'ala yau za mu fara daga suratul fatiha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 tana da ayoyi guda bakwai malamu sun istifaki kan cewa ayoyinta guda bakwai ne sai duk sun yi saɓani wajen kirga ayoyi kamar da za mu gani da muka shiga ci ana kiranta suratul fatiha ko kuma fatiha tulkita saboda da ita aka bude alkur'ani kuma da ita ake bude sallah ana kuma kiranta ummul qur'an ko kuma ummul kitab wato uwar alqur'ani ko kuma uwar littafi wannan suka ce an kira ta da wannan suna ne saboda mai ta tattara duk abinda da alqur'ani ya kunta a dungule, a cikin ta ina ba ta mugani shi yasa aka samu ta suna ummul qur'an daga cikin sunayenta ana kiranta as-sab'u al-masani kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya fassara haka Eh, za mu gani a cikin wani hadisi da ke nuna falalanta manzo da yake alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'u al-matani wal qur'an al-azim alladhi utituhu ita shine wannan sura ita ce sabul matani ma'ana ayoyi guda bakwai wanda ake nanatawa da kuma qur'ani mai girma wanda aka bani hakan daga cikin sunayenta ana kiranta ash-shafi ash-shafi ko kuma ana kiranta ash-shifa eh, ash-shifa mana waraka saboda ana rukiya da ita idan mutum na jin ciwo zai iya karanta suratul fatiha ya tofa cikin ruwa ya sha ko kuma ya tofa kan wurin da ke masa ciwo da sauransu ana ana haka waɗannan su ne daga cikin sunayensa sunayen wannan sura wanda suka fi shahara suran tana da falala mai yawa ko hadisai da dama da suka zo suka yi bayani akan falalan suratul fatiha daga ciki akwai hadisin abu sa'id al-mu'alla inda yake cewa wata rana suna ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci sai manzo Allah ya rike shi manzo Allah yake masa inni law allimannaka a'zama suratin fil qur'an manzo Allah yake masa ni zan karantar da kai mafi girman sura a cikin alqur'ani kafin ka fita daga masallaci an takhruj min al kafin ka fita daga wannan masallaci yace muka ci gaba da zama da manzo Allah har sai da manzo Allah ya nufi zai fita daga masallaci sai na tuna mashi ce ka ce zaka karanta da ni mafi girman su a cikin alkur'ani manzo Allah ce eh sai ce alhamdulillahi rabbil alamin a lokacin sai ya ce masa hiya as-sab'u al-masani wal qur'an al-azim alladhi utitu saka ita ce mafi girman sura a cikin alkur'ani yana daga cikin falalan suratul fatiha akwai hadisin ubay ibn ka'ab inda manzara cewa ma unzila fi wala fi injili mithlu ummul qur'an mithlu ummul qur'an manzara sai ba saukar da wata sura a cikin littafin at-taura ko kuma littafin al-injila kaman uwar al-qur'an ma'ana suratul fatiha saboda haka babu sura kamanta a cikin littattafan da suka gabata wannan ya nuna falalan wannan sura haka arwa yau daga cikin falalanta sallah ba ta inganta sai da sosu fatiya ko ba ka wani manzar sulmai na cewa la salata liman lam yakra bi tun fita. babu sallah ga duk wanda bai karanta sosu fatiya yana daga cikin falalan wannan surar ita ce suran da mutum yana karanta ta kamar kana magana da Allah kana karanta Allah na baka amsa banda wannan suran babu wani sura kuma da Allah subhanahu wataala yake haka ita ce kadai san da ka tsaya zaka karanta ta kana fada Allah na fada a cikin hadisi manzo sallallahu a cikin hadisi kudusi manzo sallallahu alaihi yana cewa Allah subhanahu wataala yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn wa li abdi ma sala Allah yake na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu bawa na kuma yana da abun da ya tambaya saboda wannan hadisi ne wani mara suka tafi akan cewa daga cikin sunayen wajen fatiha akwai as-sala saboda as-sala cikin wannan hadisi abun da ake nufi da ita shine suratul fatiha sai manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake idan bawa yake alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai bashi amsa Allah zai ce hamadani abdi bawa na ya ya gode ni yayi zini idan bawa ya ce ar rahim Allah zai bada amsa Allah zai ce asna alayya abdi idan bawa ya ce maliki yawmiddin Allah zai bada amsa Allah zai ce majjadani abdi idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai bada amsa Allah zai ce haza baini wa baina abdi idan bawa ya ci gaba yake ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah subhanahu wa ta'ala zai ce hazihi لعبدي ولعبدي wa li انا وتمغني sa'ala ina wata magana saboda haka ita ce suran da ta samu wannan falalan duk wannan Allah falalan wannan sura haka na kuma daga cikin hadisi da ke nuna hadisa da suke nuna falalan wannan sura akwai hadisi Abdullah ibn Abbas inda yake cewa wata rana manzo Allah ya bada labarin cewa yana zaune da malaka Jibril wata mutum suka ji wani kara daga sama da suka daga fiska sama wasu gan komai ba shi manzala bai gan komai ba sai malaka jibril ya ba shi labari ya ce wannan karan da ka ji yanzu wata kofa ce aka bude a sama wanda ba taba bude wannan kofa ba sai yau isa ke ce masa ga wata mala'ika nan za ta fito daga wannan kofa za ta sauka ita shi ma wannan mala'ika bai taba sauka ba duniya sai yau manzara na daga fiska sama sai ga mala'ika kuma ga wani mala'ikan ya yi masa sallama ya ce masa ya ce masa abshir bi nurain ta huma. walam yuftahuma kabla, qabla yace ina maka albishiri da haske guda biyu wanda hakika an baka wanda kuma babu wani annabi a gabanka wanda aka taba bashi irin wannan haske ina ba zan gane sai yasa da manzala me yake nufi da wadannan haske guda biyu yace fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara yace sune fatihatul kitab wa suratul fatiha da kuma karshe suratul baqara amana rasulu zuwa karshe sai ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan takra bi harfin minhuma illa utitahu ba za ka karanta wani harafi daga cikin wannan surar guda biyu ba a fati Allah ya baka abin da ka roka saboda ne karshen suratul eh, bakara addu'o'i ne rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana zuwa karshen wadannan addu'o'i haka nan ma wadan ihdina suratul mustaqim zuwa karshe shi ma addu'a ne malaika ce ba za ka karanta wannan abu daga cikin wannan ba a fati Allah ya biya maka bukatanka ya baka abin da ka roka ta sauran dai hadisai da dama sosai da suka zo akan a falalan suratun fatiha sai malam ya fara karanta daga al-isti'aza ko kace a'udhu billahi mina shaitanir rajim mana ina neman tsari da Allah daga shaitan korarre Allah subhanahu ya kori shaitan daga rahmanta malamu sun ittifaki akan cewa al-isti'aza ba aya ba ta cikin alqur'ani ina bata magana babu aya cikin alqur'ani da da sigan a'udhu billahi minash shaitani babu wannan cikin alqur'ani sai dai kuma Allah subhanahu wataala ya umurce mu da mu dinga karanta al-isti'aza domin mu nemi tsari da shi daga sharrin shaitan musamman idan zamu karanta al alqur'ani allati fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitani rajim idan zaka karanta alqur'ani kalmi tsari daga Allah da Allah daga shaitan korabe saboda haka yana da kyau a dinga yin isti'aza amma dai ba aya ba ce a cikin alkur'ani daga nan malam ya karanta mana albasmala bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahma rahman mai rahma arrahim mai jin kai albasmala malamai sun ittifaki akan cewa bismillahir rahmanir rahim sashi ne na aya a cikin suratul naml a kisan annabi Suleiman a cikin wasiƙa da ya rubuta ma nana bilki ai da ta bude wasiƙa ta karanta hu min Suleiman kowa kwa ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda haka bittifaq aya ce a cikin na mulki to amma kuma malamai sun yi ne shi aya ce a cikin suratul fatiha ko ba aya ba da zuna na ce muku malamai sun yi sabani wajen kirga ayoyin sassu bakara ayoyin sassu fatiha sun ittifaki akan cewa ayoyin ta guda bakwai ne to amma kuma sun yi sabani wajen kirga waɗannan ayoyi wannan sabani ya samu an gina shi ne kan sabani da aka samu shin fatiha wannan bismillah rahman rahim aya ce a cikin sassu bakara ko ba aya ba ce malaman da suka tafi akan cewa aya ce a cikin sassu fatiha suna kirga ta a matsayin aya ta farko to haka bismillahir rahmanir rahim ita ce aya ta farko sannan kuma alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu har zuwa karshe wanda shine abin da muke da shi a cikin a littattafanmu na alkur'ani wasu malamai kuma suka tafi kan cewa basmala ba aya ba ta cikin alkur'ani ba aya ba ce a cikin suratul fatiha ina ba ta magana shi ne ra'ayin al-malikiyya a wurin su ba aya ba ce a cikin suratul fatiha saboda haka aya ta farko a cikin suratul fatiha shine alhamdulillahi rabbil alamin ina ba ta magana na'am alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta farko ar-rahmanir rahim ita ce ta biyu maliki yawmiddin ita ce ta uku shi ya iyyaka na'budu ya iyyaka nasta'in ita ce ta nawa kenan ta hudu ba ihdina siratal mustaqim ita ce ta biyar siratal ladina an'amta alaihim zuwa nan wannan ita ma aya ita ce ta shida ina ba ta mun gane sannan kuma zairul maghdubi alaihi wal ita ce aya ta bakwai wannan shine fahimtar Imam Malik da yawanci daga cikin mabiyansa saboda haka a wurin su basmala ba aya ba ce a cikin alkur'ani amma dai da yawa daga cikin malamai suna rinja da cewa aya ce a cikin alkur'ani wallahu ta'ala alam daga nan kuma malamai suka sake sabani shin basmala aya ce a cikin kowace sura so da zai mabuda da alkur'ani ai kowace sura ana fara ta ne da bismillahir rahmanir rahim kenan aya ce a cikin kowace sura ko ba aya ba ce annan ma malamai suka yi sabani amma magana mafi rinjaye shine ba aya bace a cikin kowace sura sai dai kuma ana saukar da ita duk sanda za a saukar da sabon sura domin a bambanta tsakanin karshen sura da ta gabata da farkon sabon sura ina mata mun gane wannan ko ka duk sanda a manzo Allah ya ga an sauka masa da bismillahir rahmanir kafin a fara sura da haka sai fahimci cewa wancan suran ta kare wannan yanzu sabon sura wannan shine magana ya magana da masu malamai suka rinjaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana bismillahir rahmanir da sunan Allah lafzul jalala Allah shine sunan zatin ubangiji ina fata mun shi shine ainihin asalin sunan ubangiji sauran sunayen kuma sifofi ne zuwa gare shi ina fata mun mana za mu ce ar-rahman sifa ce ta Allah Ar-Razzaq sifa ce ta Allah eh? Al-Quddus sifa ce ta Allah amma ba za ka ce Allah sifa ce ta Ar-Rahman ba bai zai yi haka ba to haka ainihin sunansa shine Allah shi ta kuma bai halarta a kira wani mahluki da wannan sunan ba yana wata mun gane ma'anan kuma Allah shine al-ma'lu wato abun bauta kuma subhanahu wa ta'ala shine abun bauta ita ar-rahman bismillah ar-rahman ar-rahim Ar-Rahman Allah shine mai rahma, Ar-Rahim shine mai jin kai. Da Ar-Rahman da Ar-Rahim sunaye ne guda biyu wanda aka ciro su daga sifa ta rahma. Ina fata gani. Idan aka ce Ar-Rahman ana nufin Allah subhanahu wataala shine ne yalwatacciyar rahma. Wanda rahman shi ta hada kowa da komai. Ina fata mun gani. Da dan Adam da wanda ba da dabbobi komai yana amfana daga wannan yalwataccen rahmar ubangiji kamar da Allah ce wa rahmati wasi'at kulli shay ina ba ta gani shi yasa a cikin alquran zamu ga Allah subhanahu wata'ala yana cewa aw lam yaraw ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidun sai ce ne shi ma yumsikuhunna illa rahman bi illa rahim ba Yana fata maka sai ce ma yumsiku hunna illa rahma ba mai rike tsuntsaye da suke gudu a sama in ba ubangiji mai rahma ba saboda ne don yi zama cewa kome yana amfana daga rahman Allah subhanahu wa daga wannan yalwatacciyar rahman sa hadda dabbobi a kananan dabbobi irin sun tsuntsaye duka suna amfana daga wannan rahman sannan kuma arrahim shi shine rahman sa wanda yake banci mu'minai a ranar lahira eh, wa kana bil mu'minina rahima wannan a ranar tashin kiyama kenan mu'mine ne kawai za su amfana da rahmansa kamar da a wani hadisi maza wata yake cewa Allah subhanahu wataala yana da ya kasa rahmansa gida dare, sai ya saukar da guda daya duniya wannan guda daya shine kome da kowa yake amfana shi guda 99 da ya rage ya ajiye shi a lahira wanda zai yi ma mu'mine da zai yi ma rahma da da da da saboda haka wannan yana nuna cewa rahman fa a ranar tashin kema ya ke baci ne ne kawai sai wannan shine bismillahir rahmanir rahim basmala sunna ne a ambace ta a duk sanda za a fara duk wani aiki na alkhairi duk wani aiki mai kyau ana so mu ya fara ya ce bismillah ina fata mu gane shi yasa da zaka sha binci ka ce bismillah in zaka sha ruwa ka ce bismillah manzo Allah ya ga wani yaro ya gula samillah ko baka bane wa qul bi yaminik wa qul mimma yaliki idan zaka sadu da iyalinka an ce ka ce bismillah Allahumma jannibni shaytan wa jannibni shaytan ma ko baka bane idan zaka yanka dabba an ce kace bismillah Allahu akbar idan zaka fita daga gida kace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ta sauran ayyuka da yawa da su urare da dama da da bismillah aka rawaito bismillah saboda ka yana da kyau mu dinga yawaita bismillah a cikin duk wani alheri da zamu yi zaka yi fahara zaka yi alwala kace bismillah da sauransu Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin hali alham yabo dukkan yabo sun tabbata ga Allah wa ta'ala a ko'ina Allah subhanahu wataala shine abun godiya a ko'ina a cikin sammai da kuma a cikin kasa kamar da Allah ya cewa cikin sautu walahul hamdu fi samawati wal ard waka shine abun godiya a koina ina shine abun godiya a kowane lokaci anan duniya da kuma a lahira kamar da ya ce ma cikin sura al-kasr wa huwa allah la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhira ina fatan Allah shine abun godiya a nan duniya da kuma a lahira shine rabbil alamin ubangijin halittu idan aka ce al'alimin jamu na al'alam al'alam kuma shi ne duk wani abin da ba Allah ba duk wani abin da ba Allah ba sunansa alam tawawo a cikin sama yake ko kuma a cikin kasa yake ko kuma a tsakanin sama da kasa yake shi yasa lokacin da fir'auna ya tambaye annabi Musa qala fir'aunu wama rabbul alamin annabi Musa ya masa qala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma ana fata mun gane in baka san rabbul alamin ba to shine rabbus samawati ma'ana al alamin din shine as samawati wal ard wa ma bainahuma ina fata magana to wannan shine al alamin Allah subhanahu wa shine ubangiji ma'ana shine ne renon su da nimominsa duk wani mahaluki yana rayu ne bisa ga neman Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya janye neman sa daga wata halitta to za ta halaka hmm. wannan shine alhamdulillahi rabbil alamin Allah ce ar-rahman rahim Allah shine ubangijin rahma ar-rahim shine mai jin kai mun riga mai bayan ka wannan yace maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranan sakamako Allah subhanahu wataala shine mamallakin ranan sakamakon mana shine sarki a ranan ranar tashi kiyama ranar lafira shine sarki a nan duniya amma kuma ya ambaci sarautansa ya zo ya kebanta shi da ranar sakamako saboda mai a nan duniya akwai sarakuna da yawa kowa ka wani amma a lahira babu wani sarki da ya isa ya daga kansa a lokacin da Allah zai tambaya limanil mulkul yau ko ba ka bane kowa zai shuru, Allah ya sake ba da amsa ya ce lillahi alwahidul qahhar ko ba ka wani saboda ka shine mamallakin ranar sakamako menene ranar sakamako menene ma'anar din? Allah subhanahu ta'ala ya fassara mana yace wa ma adraka ma yau muddin kuma ma a daraka ma yau muddin yau malatan liku nafsun ne nafsun shai'a wal'amu yau ma'izin lillawa shi na yau muddin ina ba zama gani eh, yau malatan liku nafsun ranar da babu wata rai da za ta yi mallaka ma wata rai wani abu al'amura wani ranar shi na allah allah su bane shi zai yi sakayya ya saka ma wanda ya kyautata aiki da aljanna ya saka wa wanda ya mumana na aiki da gidan wuta wanda Allah ce na abudu wa iyyaka nasta'in yace kai kadai muke bautawa wa iyaka na nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon asalin jumlan na abudu ne aka gabatar da iyaka malamin lara suna cewa taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasab mana kai kadai ne kawai zamu bautawa wannan manan shi la ilaha illallah babu abun bauta da gaske sai Allah to haka ba zan bauta ma komai ba sai Allah subhanahu wataala duk wani nau'i na ibada menene ibada malam suna cewa da ake nuna da ibada shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qawl min al-qawl aw al-fi'l aw al-fi'l mana suna idan ka ce ibada suna ne wanda ya tattara ya hada duk abinda Allah subhanahu wataala yake so kuma ya yarda da shi sawawun magana ne ko kuma aiki ne ina ba ta gani so ka duka ana gabatar da shi ne da Allah subhanahu wataala to amma kuma ba ka yi bauta wa Allah sai da taimakonsa to shi yasa aka hada da wa iyyaka nasta'in kai dai muke neman taimakonsa ma'ana wannan shine la haula wala quwata illa billah ma'ana ba mu da wani karfi ba mu da wani dabara sai da taimakon Allah subhanahu wataala to haka muna tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ce ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu zuwa ga tafarkin nan madaidaici ka shiryar da mu zuwa ga tafarkin madaidaici wato musulunci shine tafarkin madaidaici Allah ya fassara me yake nufi da siratal mustaqim yace siratal ladzina an'amta alaihim wato tafarkin wadanda kai wa ni'ima kai ni'ima akan su su wane ne Allah subhanahu wataala yayi musu ni'ima Allah ya fassara mana a cikin alkurani yace wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim min annabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wadannan sune alladina an'amta alaihim ina ba ta mun ma'ana annabawa da siddiqai da shuhada da kuma salihai wadannan sune wadanda Allah subhanahu wataala ya yi musu nema su haka muna roƙon Allah Allah ya shirar da mu zuwa ga tafarkin su ya ce ghairil magdubi alaihi wala dhalin banda hanyar ko tafarkin al alaihi waɗanda aka yi fishi a su su ne yahudawa wala kuma ba hanyar batatu ba su ne nasara yahudawa su ne almagdubi alaihim kamar da Allah subhanahu wa ta'ala sanar da mu a wurare daban-daban cikin alqur'ani eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab ko wa kamar yahudawa ne aka ce musu aka yi wannan magana kan eh, a wani wuri yace innal ladina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim ko ba ka tsara ayoyi da dama da Allah ya sanar da mu cewa su ne waɗanda aka yi fishi a kansu su kuma nasara su ne fatattu Allah subhanahu wa ta'ala fishin sa ya tabbata na kan Yahuda saboda me su ne waɗanda suka san gaskiya suka ki su bi gaskiya su kuma nasara su dama jahilai ne ba san gaskiya ba eh, sai aka sifanta su da wannan shine karshen suratu al-fatiha idan aka gama karanta suratu al-fatiha ana so a ce amin mana Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana amin mana shi shine Allahumma stajib Allah ka karba wannan sura kamar da muka ganta ta kunshi abubuwa da yawa akwai darussa da yawa da zamu tunta daga wannan sura daga ciki akwai tabbatar da tauhidi tauhidi da kashe-kashen sa guda guda uku akwai tauhidin rububiyya dan mutum ta alhamdulillah rabbil alamin kana tabbatar da rububiyya Allah ne a san da kace malik yawmiddin shi ma kana tabbatar da rububiyya Allah ne lokacin da kace arrahman rahim kana tabbatar da tauhidin asma wa sifat dan ka zo kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan kana tabbatar da tauhidi uluhiyya sauraka suran ta kunshi tauhidi tana karanta da mu mu sarkake ibada zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma tana karantar da mu muhimmancin bin tafarke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa muke roƙo Allah ya shirar da mu zuwa ga tafarkin waɗanda yayi nima aka wanda farko daga cikin su shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ba ta mugaci haka nan suran tana karantar da mu wato ladabin addu'a malum suka ce da zaka yi roki Allah zaka yi addu'a ana so ka fara gabatar da yebo da godiya ga Allah subhanahu wataala bisa da nimomin sa da yi maka a rayuwarka wanda ba za su kiri ba ko ba ka bane to ka fara godewa Allah subhanahu wataala bisa da nimomin sa sannan kuma ka yebe shi da sunayensa kyawawa kafin ka gabatar da roƙonka shi yasa ya fara da alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin eh, kafin ya ce ihdinas siratal mustaqim wanda wanda shine roƙo na fatan da saboda suran tana karantar da mu ladabin addu'a haka da kuma daga cikin abubuwan da suran tana karantar da mu tana nuna mana cewa wato taurin kai da jahilci su ne suna daga cikin manyan dalilan da suke sa mutum ya wa hanya Allah subhanahu wata'ala saboda ne yahudawa da Allah subhanahu wata'ala ya yi fishi da su me yasa suka kaucewa hanyar Allah taurin kai sun san gaskiya amma ba za su ji ba saboda taurin kai su kuma nasara da aka sifanta su da abbalun me yasa aka sifanta su aka saboda jahilci saboda haka da taurin kai da jahilci suna daga cikin dalilai manya da suke sa mutum ya kaucewa hanyar Allah subhanahu wataala Malam suka ce duk wanda ya san gaskiya ya take ya ki ya bi hanyar gaskiya bayan ya santa to yayi koyi da yahudawa ne duk wanda kuma ya zauna cikin jahilci ya kiye da ni ilimi to wannan kuma yayi koyi ya bautawa Allah bisa ga jahilci wannan kuma yayi koyi da nasara to ka dole musulmi ya ya nisanci taurin kai dole musulmi ya kaskantar da kansa zuwa ga nassoshin shari'a duk sanda aka ce ma mutum ga abin da ya tabbatar ga abin da maza manzala ya tabbatar to ya yarda ko da ya sa ma ra'ayinsa ko da ya sa ma ra'ayin masabinsa ko da ya sa ma ra'ayin malaminsa ka yarda ga matuka ya tabbata kan ina mata gani sannan kuma bai kamata mutum ya yarda ya yarda ma kansa ya zauna cikin jahilci ba dole mutum ya tashi ilimi ilimi addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan ilimi ina fata gani bai kamata mutum ya zauna da jahilci ba da sauran dai manyan-manyan darussa da a sura ta kunsa musamman abin da ya shafi tauhidi abu ba karami lalaci ba ne da barna mutum ya zo so goma sha bakwai a rana kana karanta iyaka na zuwa iyaka na sayi sannan kuma ka gama sallah ka tafi wurin boka ta yaya za ka hada wannan aikinka ka tsaya gaban Allah ka ce iyaka na zuwa iyaka na sayi ka gama kuma ka tafi wurin boka ne wannan saboda dole mu rike mu yi aiki da abin muke karantawa sannan wasu suna jefa ma musulmai shigoyi cewa idan kun ce ku ne kan tafarkin madaidaici to me yasa kullu kuna karanta su siratal mustaqim kenan a ce ba ku gane tafarkin madaidaici ba ko ban ji wannan shugaban ya za a yi ce ku ne kan gaskiya sannan kuma kullu kuna roƙi Allah Allah ya dace da ku zuwa ga hanyar gaskiya a ce kenan ba ku ta hanyar gaskiya ba sai mu ce a wannan ba shine ma'ana aya ba abinda muke nufi da haka shine Allah ya tabbatar da mu akai har zuwa sanda zamu mutu ina fata mun gani saboda me shirye yana hannu Allah wani za ka yi noma mutum ga hanyar nan amma kuma ba ka da iko ka kinta wannan shi a cikin ba ka da iko ka datar da shi zuwa ga obje wannan hanya saboda ka mun tabbatar da cewa tabbas musulunci shine hanya to amma kuma shari'a samun dace wajen bi wannan hanya yana hannun Allah subhanahu wataala shi yasa muke roƙon Allah kullum ya datar da mu zuwa ga bin wannan hanya sannan kuma ya tabbatar da mu akai har zuwa ƙarshen rayuwarmu saboda mai wani za ka iya samu yana kan hanyar musulunci amma kuma kafin karshe rayuwarsa ya bar hanyar musulunci wanakin bayan nike ji wani labari wanda ya bakan samun rai ranar na zo da tun daga safe zuwa yamma ina ta tunani wani abu wani ne wani reporter ne a jiri a wani tasha ana kira je a ran jiri kusa a ran jiri ko a kwanin reporter wurin sunan shi rufai rufai kuna shi ba na jima ina san ki saboda na lura kamar shi ba musulmi bane amma kuma sunan shi rufai rufai uzeni ina masa maka da sai gashi kwanakin ba sai wuce sati biyu uku hudu ba sai gashi da kanshi yana fada yana yana alfahari wai shi din na fa shi da musulmi ne an haife shi musulmi daga baya ne ya gane hanyar gaskiya kuma krista <laughs> so wannan ba shi da abubuwan suke ba abin da ya bi muni a labarin da shine yana kara alfahari yana cewa wai baban shi ya yi shekara da biyar yana kan musulunci sai da baban shi yana kan gado yana rashin lafiya kafin mutuwansa ya yi ta naci ma baban shi da baban shi ya koma kirista kafin rasu da ana ku dubira wannan abu mutum ya rayu shekara da biyar yana musulmi sai karshe rayuwarsa ya koma kirista sanadiyar ɗansa na ce kai dole mu dage da addu'a kada Allah ya azurta mu da irin wannan yara yaron da zai zama sun sanadin halakanka a gobe kiyama kada Allah ya azurta mu da irin wannan yara wani asara da ya gari wannan ka yi shekara saba'in da bai kana musulmi sai karshe rayuwanka ka fita sanadin yaron ka kuma Allah ya rawa mu da irin wannan saboda haka dole mu yi ta cewa ihdina sirata al mun ko dole mu yi ta roƙo Allah Allah ya datar da mu zuwa ga bai hanya zuwa ga bin tafarki madadaki sannan kuma Allah ya tabbatar da mu a kai har zuwa mutuwan mu na'am sai daga nan zamu shiga suratul bakara بسم الله الرحمن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما الذين من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم سورة البقرة سورة مدنية an sa mata suna suratul bakara ma'ana saniya shine bakara an kira ta da wannan sunan ne saboda cikin wannan suran ne aka zo da labarin saniya labarin yahuda bani isra'il lokacin da Allah ya umarce su da su yanka saniya su kai ta shirmin su har zuwa karshen labarin almuhim banda suratul bakara babu inda kuma wannan kisan ta zo to shi yasa aka sa mata sura suratu al-bakara tana da ayoyi 286 sannan kuma surar tana karantar da abubuwa da suka shafi zamantakewan al'umma musulmai saboda ne an saukar da wannan sura ne daga farko-farkon sanda manzala ya yi hijira zuwa madina saboda aka musulmai suna bukatan ka'idoji na zamantakewansu Ba shi yasa kamar da mu gani suran ta karantar da abin da ya shafi mu'amalan aure da saki abin da ya shafi shayarwa da ciyarwa abin da ya shafi al'adar mata na jinin haila abin da ya shafi mu'amalan kudi ta yi magana akan ciniki ta yi magana akan riba ta yi magana akan bashi ta yi magana akan jingina ina ba ta magana abin da ya shafi kisafi duka ya zo a cikin wannan abin da ya shafi zakka da abin da ya shafi sadaka ba da sadaka da sauransu da kuma manyan-manyan da ka'idoji na mu'amala tsakanin mutane ina fatan gane duka za mu kansu a cikin wannan sura sannan kuma suran ta kasa mutane gida uku ina fatan gane kamar da za mu gane akwai muminai akwai kafirai kuma akwai eh, munafikai saboda me duk zama da manzala yayi a cikin garin makka babu munafikai daga musulmai sai kafirai ina ba ta ba da sai da aka hijira zuwa madina a nan ne aka samu kashi na uku wato su ne munafikai wanda suna hansa sunan musulmai amma kuma kafirai ne ko ka sai zamanto su ka zamanto munafikai akwai hadisai da dama da suka zo akan falalan wannan sura daga ciki manzo sallallahu yana cewa li kulli shay'in sanam wa inna sanamul qur'an suratul baqara wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil qur'an yake kowane abu yana da tozo kuma tozon alkur'ani shine suratul bakara kuma a cikinta akwai wata aya wanda ita ce shugaban ayoyin alkur'ani wato ayatu alkursi a wata a wani hadisi ma manzo Allah ce la taj'alu buyutakum quburan fa innal bayt alladhi tuqra fihi suratul bakara la yadkhuluhu ash-shaytan manzo Allah ce kar ku bar gidajenku kar ku sanya gidajenku ya manto makabarta eh yace gidan da ana karanta sosul bakara a ciki to shedan baya shiga wannan gidan ina fatan gane shi haka nan kuma akwai hadisi da dama da suka zo suke nuna farlan wannan suran tare da suratu Ali imran ina fatan maka wani a wani hadisi manzo yace ku dinga yawaita karanta az-zahrawain ma'ana haske guda biyu shine al-bakara da ali imran yace ran tashi ma za su zo gaba Allah kaman gizagizai guda biyu za su yi jayayya su kare ne karanta su ina ba ta muka da su je su kare ne karanta su da aka da sauran hadisai da dama da suka zo akan falalan wannan sura Allah ta alif lam mim kamar da muka sha bayani Allah subhanahu wataala yakan bude surori da waɗannan huruf ana kira su huruful muqaffa'a al-huruf al-muqaffa'a dan nuna mu'jizan al-Qur'ani domin a nuna ma a nuna ma mushrikai cewa Quraishawa cewa wannan al-Qur'ani da harafin harfofin larabci wanda kuka sani shine aka rubuta wannan alkurani amma kuma duk da haka ba za ku iya zuwa da kwatankwacin wannan alkurani ba wannan shine hikiman fara a surori da irin waɗannan horo alif ko hamin ko fasimin da sauransu Allah ce zalikal kitabu Larai Bafi. Allah ce wannan littafi ne wanda babu shakka a ciki babu kwankwanto a cikinsa hudan lil kuma shiriya ne ga masu takawa a lokacin da aka saukar da wannan surar ba tattara alqur'ani a cikin littafi ba bal har manzo Allah ya rasu ba tattara alkur'ani a cikin littafi ba duk da haka Allah ya ce zalikal kitab malaman suka ce wannan ishara ne zuwa cewa nan gaba za a zo a tattara shi a cikin littafi guda domin mutane su karanta a kowane zamani ina fata mu gani sai Allah subhanahu wataala ya sifanta mana su wane ne masu takawa yace allazina yu'minu bil ghaib su ne masu imani da gaibi gaibu shine duk abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ina fata mun gane wanda ba mu gani ba saboda haka ya hada da labarin al'umma da suka gabata ai ba mu nan ba mu san komai akan su ba sai da manzo ne ba mu labarin su kuma dole ne mu yi imani ya hada da labarin abin da za su faru nan gaba kamar alamomin tashin kiyama dole mu yi imani da suna da cikin gaibu ya hada da abubuwan da za su faru bayan rayuwar duniya a cikin kabari a ranar tashi kiyama aljanna da wuta ya hada da abin da ya shafi imani da mala'iku imani da Allah imani da mala'iku da sauransu waɗannan duk sun shiga cikin gaibu da mu gansu ba amma kuma dole ne mu yi imani da su shi yasa mu suke cewa hankali yana da iyaka akwai sabuwan da hankali ba zai iya dauka ba game da abin da ya shafi gaibu wanda dole kawai da imani ne zaka yarda da su eh, kamar da wani malam yake yawan bada labari yake bada misali yace mun yi imani da azaban kabari mun yi imani da cewa idan aka binne mutum idan mutumin kiriki ne za a yi fara da masa kabarinsa ko ba ka bane za a nuna masa gidan sa ya dinga jin kamshi aljanna sun yana ci idan mutum kafiri ne kuma kasa za ta za a masa azaba cikin kabarinsa za a nuna masa wuta zai fara jin zafin wutan tun kafin ma ta jama duk da cewa idan aka binne mutum inda za ka koma washe gari za ka sami shi daidai daga baki ko waka ba za ka gan cewa an fara da kabarin ba ba za ka ji wani gamshi a cikin shi ba shi. ba za ka ga wani wutan da yake gane wani zafi zafin zai ba abin da za ka gani yadda ka ajiye shi biya haka za ka sami shi da yau amma kuma mun yi iman cewa waɗannan abubuwa da aka yi bayani suna faruwa ce duk da ba mu gani ba wannan shine amfani imani da gaibu ina mata mu gane to aka dole musulmi ya imani da gaibu wannan shine sifa ta farko na masu takawa yace wa yuqimuna sala kuma suna tsaye da sallah Eh, suna sallar sallar akan lokacin da kuma suna bara duk rukunan sallah da wajibi da komai yace sifa ta gaba yace wamin ma razaqnahum yunfikun sannan kuma suna kiyarwa daga abinda muka azabta su na dukiya suna kiyarwa suna bada zakka na wajibi suna bada sadaka yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayk su har wayo daga cikin sifofin su sune wadanda suka yi imani da abinda aka saukar maka mana alqur'ani ma unzila min qablika sannan kuma sun yi imani da abin da aka saukar nika. sun yi imani da alkurani sun yi imani da littattafan da aka saukar a baya su a taura su injila su zabura da sauransu duk sun yi imani sannan kuma su ta gaba wa bil akhirati hum yuqinun su masu sakalkancewa ne da lahira sun yi imani da cewa a faran lahira sun yi imani da cewa akwai hisabi sun imani da cewa akwai sakamako akwai aljanna akwai wuta akwai sauransu Allah ya ce ulaika waɗannan ala hudan min rabbihi su ne suke kan shirya daga ubangijin wa ula'ika humul muflihun da kuma waɗannan su ne masu babban rabo a nan duniya da kuma a lafiya don mu tsaya nan abinda muka rata daidai alibar muladarsa inda muka yi kuskure aliyafi mana wasu kalamu bi hamdik shirin da ila ila ita a cikin firka to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to na Thank you. isti'aza eh, hukuncin karanta isti'aza shine sunna kawo mutum zai karanta alkur'ani ko kuma cikin sallah suna ce malamai sun yi sabani asali da shi musamman cikin sallah karanta fara idan za ka fara karatu ka fara ka karanta eh, isti'aza sannan kuma ka zo ka yi basmala kafin ka zo ka yi fata wannan akwai sabani a wurin malikiya a wurin su kamar da muka fada a wurin malikiya da isti'aza asali istifar isti'aza ba aya na ta cikin sannan kuma basmala a wurin malikiya ba aya ba ta cikin fatiha saboda haka a wurin malikiya in za ka yi falla ana so ka fara da alhamdulillah rabbil alamin kawai shi kenan wannan shi abin da malikiya su tafi akai to amma hadisai da dama sun nuna cewa manzon sallallahu alaihi wasallam yana karanta isti'aza ina ba ta magana ya zo a hade da wasu duwawu istifta misali saboda haka yana karanta isti'aza sannan kuma yana yin basu shi yasa magana mafi inganci shi ne a cikin sallah sunna ce ba wajibi ba ne sunna ce ka fara ka yi isti'aza idan ka yi kabbara ka fara ka karanta daya daga cikin addu'o'in al sun zo da sigogi daban-daban ka karanta sannan kuma ka yi isti'aza ka yi basmala dika a sirace kafin ka fara karanta alhamdulillah rabbil alamin a bayyane idan sallan magriba ne ko sallah kuma ko isha haka ina fata maka saboda haka hukuncin shine sunna ba wajibi idan mamci bai yi ba ba komi sallar ya yi ba ya bukata ta yi wani kalli ko ba dai a kai sannan kuma kamar da muka wada idan ba cikin sallah ba shi ma dai sunna ne in ka karanta yana da kyau ba karanta ba ba wannan sannan kuma menene ne kamar eh, da shi duka haka sunna hukuncin sunna sunna ba wajibi ba sunna sannan ami ko kasan ba kan ami yawa ami shi ma sunna ne mutum ya ce amin idan ya gama karanta fatiha sawawu yana cikin sallah ko a wajen sallah saboda addu'a ne kuma ana so duk sanda mutum ya addu'a ya ce amin babu wani abu saboda haka yana da kyau a cikin sallah ana so mutum ya karanta amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda faman wafaka taminuhu tamin almala'ika gufir lahu ma taqaddam min dhanbihi duk wanda amina sa ya dace da amina mala'ika Allah zai gafarta masa zunuban sa da suka gabata saboda haka yana da lada sosai yana da kyau a karanta musamman a cikin sallah inda ana kara sallah a bayyane ne idan liman yayi idan liman ya gama ga mutuwa da wani yana da kyau mamu idan kuma tana sallah shi kada in ya kada ya ce amin kafin ya karanta ba karanta a wani shi wa farka sunan ba wajibi to ina akwai mai tambaya kuma Allah samu dace wassalamu alaikum